Sama'ila ta biyu Sura ashirin Sheba ya yi wa Dauda tawaye Akwai wani mai tā da zaune tsaye sunansa Sheba ɗan bikiri, daga ƙabila Benyamin a wurin, sai ya busa ƙaho ya yi ihu ya ce, Ba mu da rabo a wurin Dauda, ba mu da sashi a wurin ɗan Yesi, kowa ya nufi tantinsa, ya Isra'ila, saboda haka dukan mutane Isra'ila. suka bar Dawuda don su bi Sheba ɗan Bikri, amma mutanen Yahuda suka kasance a wurin sarki tun daga Urdun har zuwa Urushalima. Da Dawuda ya komo fadarsa a Urushalima, sai ya ɗauko ƙwarƙwaran goma nan da ya bari su lura da fada, ya keɓe su a wani gida inda za a yi tsaransu. ya tanada musu, amma bai kwana da su ba, aka sa su a keɓe har iyakar rayuwarsu, suka yi zama kamar gwauraye. Sa'an nan sarki ya ce wa Amasa, Ka tattaro mutanen Yahuda su zo wurina cikin kwana uku, kai kuwa ka kasance a can kai kanka. Amma da Amasa ya tafi kiran mutanen Yahuda, ya ɗauki lokaci fiye da lokacin da sarki ya ba shi. Dauda ya ce wa Abishai, Ina gani, Sheba ɗan Bikiri zai ba mu wuya fiye da Absalom, ka ɗauki mutanen mai gidanka ka fafare shi, don kada yă sami garuruwa masu katanga ya tsere mana, saboda haka mutanen yawab da Keretawa da Feletiyawa da dukkan jarumawa suka fita a ƙarƙashin Abishai, suka fita daga Urushalima don su fafari Sheba ɗan Bikri. da suke a babban dutse a Gibeon, Amasa ya zo don yă tarye su, yawab kuwa yana sanye da doguwar rigar soja, a ɗamarar da ya sha kuwa akwai wuƙa a cikin kube, da ya zo gaba sai wuƙar ta zare daga kube ta fāɗi. Yowab ya ce wa Amasa, Yaya kake, uwana?' Sai Yowab ya kama gemun Amasa da hannun dama don ya yi masa sumba, Amasa kuwa bai lura da wuƙar da take hannun Yowab ba, Yowab kuwa ya soke shi da wuƙar a ciki, hanjin sikinsa suka zube a ƙasa, ba tare da ƙarin suka ba, Amasa ya mutu, sa'an nan Yowab da ɗan'uwansa Abishai suka fafari Sheba da Bikri. Ɗaya daga cikin mutanen Yowab ya tsaya kusa da Amasa ya ce, Duk mai son Yowab, kuma duk mai son Dauda ya bi Yowab. Amasa ko yana kwance cikin tafkin jininsa a kan hanya, sai mutumin ya ga dukan sojoji suka zo suka tsaya cik a can, da ya gane cewa duk wanda ya haura zuwa wurin Amasa sai ya tsaya, sai ya ja gawar Amasa daga hanyar, ya kai can cikin fili, ya rufe shi da zani. Bayan an ɗauke Amasa daga hanya, sai dukan mutane suka bi Yawab don fafarar Sheba ɗan Bikri. Sheba ya bi ta dukan kabilan Isra'ila zuwa Ebel, da kuma ta dukan yankin Beriyawa waɗanda suka taru su bi shi, sai dukan rundunonin da suke tare da Yawab. suka zo suka yi wa Sheba kwanton ɓauna a Ebel Bet Ma'aka, suka tara ƙasa kewaye da jikin katangar birnin daidai da tsayinta, sa'an nan waɗansu kuma suna ƙoƙarin rushe katangar, sai wata mata mai hikima ta yi kira daga cikin birnin ta ce, Ku saurara, ku saurara, ku gaya wa yau ya zo nan, ina so in yi magana da shi. Ya tafi wurinta, sai ta ce, Kai ne Yowab? Ya ce, Ni ne. Ta ce, Ka ji abin da zan ce maka, ya ce, Ina jinki. Ta ci gaba ta ce, A da can, akan ce, Sami amsarka a Ebel, shi kenan an gama, mu ne masu salama da kuma amintattu na Isra'ila, kana ƙoƙari ka hallaka birnin da yake uwa a Isra'ila, don me kake so ka hallakar da gadon Ubangiji? Yowab ya ce, Allah ya sawwaƙe, Allah ya sawwaƙe in hallaka, ko in lalace gādon Ubangiji, ba haka ba ne batun, wani mai suna Sheba ɗan Bikir ne daga ƙasar tudun Efraim ya tayar wa sarki, yana gaba da Dauda, ki ba mu wannan mutum, zan kuwa janye daga birnin. Matar ta ce wa Yowab, Za a jefa maka kansa daga katanga. Sa'an nan mata ta tafi wurin dukkan mutane da shawararta mai hikima, sai suka datse kan Sheba ɗan Bikri, suka jefa wa Yowab, saboda haka sai ya busa ƙaho, mutanensa kuwa suka watse daga birnin, kowa ya koma gidansa, Yowab kuma ya koma wurin sarki a Urushalima. Yowab ne yake shugabancin dukkan rundunoni, Benahiya ɗan Yahohiyada ne yake shugabancin Keretiyawa da Feletiyawa. Adoniram kuwa shi ne shugaban aikin gandu, Yehoshafat ɗan Ahilud shi ne marubucin tarihi, Shewa kuwa magatakarda, Zadok da Abiyatar su ne firistoci, Ira mutumin Yayir kuwa shi ne firist na Dauda.